Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo da ke kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 1 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan sake barkewar zanga-zanga a Sudan. Ba za mu iya kawo muku sabon shirin da rashin ta yi ba, to amma ganin muhimmancin shirin da ya gabata za mu sake kawo muku shi. baban gida jibirin zai shigo da sharhin jaridun najeriya sannan muna tafar da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karanta baba ya koma kiri donald trump ya zama shugaban amurka na farko da ya kai ziyara a koriya ta arewa inda ya taka ya tsallaka iyakar kasar a lokacin da suke ganawa da shugaban koriya ta arewa din kim jong-un a yankin da ba a gudanar da ayyukan soji bayan sun yi bayan ya yi hannu da shugaba kim kan iyakar da ke ƙauyen panmunjom trump ya taka ya ketara iyakan wato ya ketara layin soji da ya raba tsakanin kasashen koriyoyin guda biyu bayan haka trump da kim sun tsallaka zuwa cikin koriya ta kudu barka da sake ganin ka kim ya faɗa wa trump ya ce ban tsammaci zan ganka a wannan wuri ba tsallaka wannan iyaka wani babban girmamawa ne in ji trump wanda ya gayyaci kim zuwa amurka domin su sake wata ganawa trump ya faɗa a ranar asabar cewa ganawarsu ba za ta wuce minti biyu ba sai dai tattaunawar da trump ya kwashe mintoci hamsin yana yi da kim a asirce ta zama tamkar wani taron koli ne mai ba shawara akan tattalin arziki a fadar white house larry kudlow ya faɗa a jiya lahad cewa sake tattaunawa tsakanin amurka da china wani babban al'amari ne amma kuma ya ce bai ga alamar cimma yarjejeniya nan da nan tsakanin kasashen biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya ba ya ce za a ci gaba da tattaunawa har zuwa wani lokaci in ji kullo yayin da yake amsa wasu tambayoyi a kan shirin labaran fox a jiya lahadi ya ce kasashe biyu sun cimma kashi 90 cikin ɗari na yarjejeniyar sabuwar shirin kasuwanci a cikin watan mayu kafin tattaunawar ta rushe a lokacin da aka samu cijewa har tsawon mako guda. shugaban amurka donald trump da takwaran aikinsa na china xi jinping sun amince a ranar asabar a wani taron gefen taron kolin manyan kasashe 20 mafi karfin tattalin arziki a duniya da aka yi a kasar japan cewa za su sake bude wata tattaunawa sai dai kudlow ya yi hasashen cewa ragowar kashi goma cikin ɗari na yarjejeniyar zai yi karfin gaske ganin cewa ba a shawo kan wasu batutuwa ba kamar kai harin kutsen yanar gizo da buƙatar china na kamfanonin amurka su gudanar da fasahohi da suke amfani da su da kyau da kuma batun taimakawa gwamnatin taimako da gwamnatin china take baiwa kamfanonin kasar da ma zancen sayar da kaya ga katafarin kamfanin sadarwar china huawei na har hada na'urori daga na amurka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙungiyar taliban da na amurka za su sun ce za su kara kaimi a kokari da suke yi na kammala shirya daftarin yarjejeniya a zaman da suke yi na wannan lokaci akan tattaunawar zaman lafiya da suke yi a ƙasar qatar idan sun cimma matsaya akan sasantawa a siyasance wurin kawo ƙarshen yaƙi da ake yi a afghanistan haifaffen ba afghanistan kuma ɗan diplomasiya zalme khalizad shine yake jagorantar rukunin amurkawa a wannan tattaunawa a zagaye na bakwai wanda aka kwashe kusan shekara guda ana gudanarwa tsakanin bangarorin biyu a kan wannan yaƙi shekaru goma sha takwas tattaunawa da ake yi da wakilan amurka domin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ya gudana tsawon sa'o'i goma sha biyu ba tare da samun wani tsaiko ba a ranar asabar in ji sohail shahin wanda ya yi magana da yawon rukunin masu tattaunawa na bangaren taliban masu tattaunawar amurka da na taliban da suna nan suna aiki gadangadan akan daftarin yarjejeniyan su har yana faɗa wa muryar amurka a jiya lahadi da ƙarshe masu zanga-zanga ƙinjinin gwamnati a hong kong sun tsare manyan hanyoyi da safiyar yau litinin domin takaita yawan masu halartar bukukuwan zagayowar ranar miƙa wannan birnin zuwa ga china manyan jama'a hong kong da ma na kasar china za su halarci bukin shekara da ake cira tuta na cikin shekaru 22 bayan mika yankin ga china a ranar 1 ga watan yulin shekarar 1997 masu ra'ayin ban tafarkin demokuraɗiyya sun yi kira da a gudanar da maci a kowace rana ta bukin ana sa ran ganin gagarumar zanga-zanga a wannan shekara fiye da abin da aka saba gani sabili da adawar da aka yi ta nuna wa shirye-shiryen gwamnati na mika mutane da ake zargin su da aikata laifi zuwa china To baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani tun bayan da sojoji suka hamɓare shugaban Sudan Umar Albashir kwanan baya aka shiga zanga-zanga a ƙasar wadda ta lafa kwanan baya amma bayan mutuwar mutane da dama kenan. To jiya Lahadi wannan zanga-zanga ta sake barkewa domin dubata masu zanga-zanga ne suka yi gangami a fadin Sudan jiya Lahadin na nuna bijirewa ga janar-janar ɗin soja da ke mulkin ƙasar. Suka yi ta kiran da a kafa gwamnatin farar hula kusan watanni uku bayan da sojoji suka hamɓare da ɗaɗɗan shugaba Umar Albashir. Muhammad Al-Amin ya shirya wannan rahoton daga Khartoum wanda sarfiyar Hashin Gumal zai karanto. masu zanga-zangar waɗanda ke rere waƙoƙin tur da mulkin soji tare da daga tutar ƙasar sudan sun bazu kan titunan babban birnin ƙasar sannan suka doshi fadar shugaban ƙasa baya ga buƙatar a kafa gwamnatin farar hula masu zanga-zangar na kuma kira da a gurfanar da waɗanda ke da hannu a murƙushe zanga-zangar da aka yi ya yi sanadin mutuwar wasu mutane ranar uku ga watan yuni waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce adadin waɗanda suka mutu a wannan al'amari na watan Yuni ya kai akalla 128 a yayin da kuma hukumomi ke ikirarin cewa mutane sittin da ɗaya ne ciki har da jami'an tsaro uku. Jiya Lahadi ma an ce an yi amfani da barkonon tsohuwa da alburusai na hakika wajen kokarin tarwatsa masu zanga-zangar. Ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka shirya wannan zanga-zangar mai suna ƙungiyar ƙwararru ta 'yan Sudan SPA a takaice ta yi kira ga masu zanga-zangar da su isa harfa da shugaban kasar su kuma yi zaman dirshin har sai an biya musu bukata. Muhammad Hassan na ɗaya daga cikin masu zanga-zangar. Ya ce mun yi nasarar yin abin da muka yi niyyar yi ranar talatin ga watan Yuni da yanzu haka ma mun shiga gundumar hari. Muna da dannawa jami'an tsaro na biye da mu zuwa yanzu dai ana zanga-zangar cikin lumana a wannan shiyar. to amma ba mu san abin da zai faru nan gaba ba a cewarsa. janar Muhammad Hamdan Dagalo mataimakin ciyaman ɗin majalisar mulkin sojin Sudan na wucin gadi ya ce wai 'ya'yan wata ƙungiyar mayaka ne suka laɓe suna ta harbin masu zanga-zangar lumanan. Ya ce yau ɗinnan sun ƙaddamar da abin da suka kira gangamin mutum miliyan guda kuma mun yi gargaɗi ga duk masu tunanin fara masu zanga-zangar. Har na samu wasu rahotanni da ke nuni da cewa wasu masu harbi a ɓoye sun auna wasu masu zanga-zanga har sun raunata uku daga cikin sojojinmu baya ga masu zanga-zanga biyar zuwa shida da suka raunata in ji shi. Ya kuma jaddada cewa janar-janar ɗin sojin na son su cimma abin da suka kira wata yarjejeniyar gaggawa kuma dalla-dalla ba tare da ware wani batu ba. Ƙasar Habasha da ƙungiyar tarayyar Afirka sun yi ta yin wani shiri ga kasar sudan na kafa gwamnatin akasarin farar hula wadda janar-janar ɗin suka ce ana iya sabo tattaunawa a kai To a gaida sarfilu kafin mu ci gaba ga wannan. Afirka yanzu kan bari mu za ku ɗan gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da maimacin shirin da rashin tai. Amma ba bisa shashan ke ba, kana ba bisa sakar ke ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu saurare Assalamu alaikum. Yau muna ɗauke da tattaunawar masana game da mawuyacin yanayi da tattalin arzikin yankin arewacin Najeriya ke ciki da kuma matakan da ya kamata gwamnonin lardin za su ɗauka domin daidaita al'amura. Yeah. kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta Allah. Masu kalubalen tsaro, durkushewar masana'antu, karancin hasken lantarki, rashin daidaitattu kuma da wamamin tsare-tsare da manufofin raya tattalin arziki a tsakanin gwamnatocin jihohin arewa sha tara na daga cikin manyan dalilan durkushewar harkokin tattalin arzikin lardin. kamar yadda ƙwararru a wannan fanni da masana a sauran fannoni suka sha ambatawa a lokuta daban-daban waɗannan dalilai da ma wasu ƙari sun sanya mizanin talauci da fatara a tsakanin al'ummar lardin na arewacin najeriya na ƙara zurfi saboda ƙaruwar alƙalman marasa aikin yi da rashin hada-hadar kasuwanci yadda ya kamata yayin da harkokin noma ba sa tafiya a mizanin da ake muradi saboda ƙalubalen da ya dabaibaye wannan bangare hakan na faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin jihohin yankin na arewa ke cewa suna ƙoƙarinsu na warware waɗancan matsaloli. bayan rantsar da gwamnoni a najeriya cikin watan jiya na mayu tuni gwamnonin suka fara kafa gwamnatocin da za su aiwatar da manufofinsu a bangarori daban-daban yanayi da kuma halin tattalin arzikin yankin arewa da ma na faɗin najeriya baki ɗaya ta sanya wannan fili shirya tattaunawa da masanin tattalin arziki dr lawan habib yahaya da kuma masanin kimiyyar siyasa dr sa'idu ahmad dukawa kuma mun fara ne da tambayar shi da Lawan Habib ya haya. A ilimance me tattalin arzikin Arewa kuma a wani hali yake ciki? Shi in ka tsaya ka kalle shi da kalma ɗaya tattalin arzikin Arewa za ka ce wahala ce a cikin wadata. Me wahala a cikin wadata saboda Allah cikin ikonsa da rahamarsa babu wata ƙasa a Arewa, babu wata jiha, babu wani loko ko saƙo da Allah bai samu wata albarka ba. ta tattalin arziki abu guda ɗaya abu kowace jiha guda ɗaya za ta iya rike sauran jihohi na arewa arewa kwarai to amma me yake faruwa shine waɗannan arzikin da allah yi mana ko dai waɗansu daga ƙasar waje su zo su ɗiba da sani ba sani saboda rashin doka ko kuma a'a maƙotanmu da su suke da tunani suka san yadda za su yi suka ga yadda duniya take tafiya su zo su lallaba musu san yadda za su ko su kafa su ko su turo jama'a su su ɗeba su fita da su can su sana'antar da su su dawo mana da shi mu siya saboda haka mu muna cikin talauci da wahala amma kuma muna kan kaza ne a kan dami waɗansu kuma suna ɗiban arzikin suna raya tattalin arzikin jihohinsu da waɗansu ƙasashe ba. kuma babban abin da ya kawo wannan shine abin da dr luka yake faɗa wato idan baka samu abin da ake kira haɗin kan shugabanni ba wai kawai gwamnoni ba matsalar babban matsalar arewa shine babu wani mutum guda ɗaya ko wata ƙungiya guda ɗaya ko wani gurub na waɗansu masana guda ɗaya ko na waɗansu wato eh, dattijai da ike da girma da mutunci da karamcin da zai ce kai bari ko ku ku yi kaza idan da muna da wannan to za mu samu tattalin arziki manhajar tattalin arziki ta bai daya kamar yadda 'yan uwanmu southwest suke da shi kasashen yarabawa kusan a najeriya sun fi kowa wannan tunanin gaba ɗayansu suna da wata manhaja wanda idan ka tsaka ka kalle ta kusan kowace jiha tana da wannan kuma suna da waɗanda za su yi magana duk rigimarsu kuma suna da wani abu da suka wato suka tanada da suka sa a gabansu to idan ba wannan tunanin ne ya fara zuwa kanmu ba muka yi tunanin yadda za mu iya kawar da babban matsalar mu da ta shukuta ta rugusa mu wato rashin zaman lafiya sannan bala'i na biyu da irin da zuwa wanda dama ya daɗe wanda shi su saddauna suka gina arewa ta ci gaba ilimi da kasuwanci muka rusa ilimi yan uwan raba suka ɗauka muka rusa kasuwanci yamurai suka ɗauka mu muka zama gishiri abokin miya muna nan sai dai a tarfa mu a can a tarfa mu a can Dr. Sa'id Ahmad gwamnonin nan yaya za a yi wacce rawa kake ganin za su taka a siyasance a ceto halin da tattalin arzikin arewa ke ciki to wato a ilimance da kuma a hankalce gwamnonin arewa da kamata yi a ce su san matsalolin arewa gaba daya ba jiha daidai ko ba sannan su san wato tattalin arzikin najeriya gaba daya sannan su kalli wato yankin afirka eh, maso yamma ita ce west Afirka ko yawwa yankin eh, inda ake ce afirka ta yamma wato eh, da makwabtanta wanda, a yaren turanci ake cewa sahelian region wato nan ya kamata su kalla su san yadda za su tsara wato shirye-shirye da tsare-tsare na gwamnati ta yadda wato za su magance matsalolin da suke addabar al'umma a wannan gurin domin matsalolin da suke addabar al'umma kowace ɗaya kaɗaga za ka tarar ba wai a jiha kaza take kawai ba a'a a wannan yankin take gaba ɗaya na afirka ta yamma sai dai kawai wasu wuraren su fi wuraren samun sauƙi sannan kuma wasu wuraren su fi wasu wuraren ɗaukan matakai na samun wannan saukin to haka ya kamata to amma a gaskiya mahmud ba na son na ce na fidda tsammani da rahamar ubangiji amma zai wahala gwamnonin arewa su haka saboda abin daga fahimtata da su kowane gwamna kawai jiharsa kadai ya sa a gaba kai ba ma fahimta ta bace wannan akwai gwamnan da karara aka tunkare shi na da cikakken bayani da hujja na shawarar yadda za a samar da haɗin kai a arewacin najeriya a yi wasu abubuwa tare ya ce shi a rabu da shi jiharsa ce ta dame shi sannan maka akwai gwamnan da na san rikici ya barke a jiharsa wani gwamnan ya dinka neman sa ya yi masa waya ya kira shi ya ce ya fi sau shirin masaki ya ki daga wayarsa kuma abin da yake kokari su haɗu su tsara yaya za a yi a dakila wannan rikicin don kada iyaku amma ya ƙi yadda ya daga wayarsa har sai da wato rikici ya barke a ita ma ɗaya jihar aka fara ɗaukan matakin ramuwa akan 'yan wancan jihar da rikicin farko ifara tashi sannan kuma izo ike neman sa to in haka za su ci gaba da tafiya sai ka ce baka san ranar da za su iya yin wannan abin da kake burewa gwamnonin nan na arewa a arewan suke kuma jihohin da suke shugabanta a arewan suke shi ma shugaban kasar yanzu a arewa dan arewan ne ta yaya waɗanne manufofi kuma ta yaya za a ƙirƙiro su a koma akalla ko dai wancan layi na su dauna a gyara ilimi a bunƙasa kasuwanci ko kuma a wani tsari na makamancinsa to ai wato Saddauna ya galaba saboda gaba ɗayan jihohin a ƙasarsa suke kaga babu gwamnoni yanzu yin wannan sai ka samu gwamnonin sun iya zauna su haɗa kansu idan suka haɗa kansu babban masifar da take damun arewa rashin zaman lafiya babu wata jiha a yanzu a arewa da ta tsira daga wani so na fitina idan allah ya sa za su iya haɗa kansu sannan kuma su bayan sun haɗa kansu su tafi da kalma ɗaya su je sama gwamnatin tsakiya ta san yadda za ta yi ta kawo musu da rashin lafiya izamana kuma suna da manhaja ta tattalin arzikin iri ɗaya wanda kowa zai yi ƙoƙari wato a iya samun kudinsa da arzikin da yake jiharsa ya ɗab aiwatar da wannan ya ɗab shi musamman ta yadda arzikin mu duba babban arzikin da jihar yankin yanki da shi wanda shine misali a kan harkar noma izamana cewa ana da wata manhaja ta tattalin arzikin ƙasa da haɓaka noma sannan da kuma yadda za a sana'antar da kayan noma wanda wannan ne zai tasa da yadda za a samu mutane da su zuba jari a noma a sama mutane aiki ko da 'yan boko ne da kuma waɗanda su boko ba sannan a same da za a iya sana'antar da kayan wannan ne zai kawo masana'antu su tashi sannan harkar ilimi saboda yana ɗaya daga cikin abin da aka yi sakaci da shi a arewa wanda iza mana cewa abin da tura suke kira human capital ta lalace wato daga root da tun aikin wato karatun firamare daga tushe ya zamana ya lalace secondary ta lalace ya zamana yanzu manyan makarantu su ma suna neman izamana cewa an fitar da mutane waɗanda ba su san inda aka kusa an daina alhizar zaranki ba shashanki ba fatarki in ka nemi kuɗi ka tara in kai niyya za ka kashe so to ka kashe su Masu saurare ƙarshen shirin da rashin ta yi na yau kenan. Sai kuma makon gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano da da Kilawan Habib Yahaya masanin tattalin arziki. Mahmud Ibrahim Kuni ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ba za ne mi kuɗinka, To a gaida na kwari yanzu kuma ga baban gida jibirin da shiri na gaba. Zan fara sharhin jaridan na yau ne da jaridar The Punch da kuma ɗaya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa dan takarar jam'iyyar PDP da neman shugabancin ƙasa Alhaji Atiku Abakar ya shigar da karan naira biliyan biyu da rabi akan mai baiwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shawara akan kafofin yaɗa labaran zamani Loretta Onochi lauyan Atiku Abakar Chief Mike Ozekweme ya bayyana cewar Alhaji Atiku Abakar ya shigar da wannan kara ne bisa zargin barnoci da yada labaran karya ta kafar sadarwar zamanin twitter inda kuma take zargin cewa ya zirci kasar daular larabawa domin yin hayan 'yan ta'adda daga gabas ta tsakiya domin ta da hankali a najeriya a cewar atiku abakar wa'annan rubuce-rubuce da mai baiwa shugaban kasa muhammadu buhari shawara kan kafofin yada labaran zamani dai an ɗauke shi ne da zuma zubar da mutuncinsa sai kuma jaridar da nation jaridar detroit cewa yanzu haka bin bindigogi 216 ne akasarin su samfarin AK-47 aka kwato daga hannun 'yan ta'adda da suka addabi al'umma a jihar Zamfara. A wata sanarwa da kakakin gwamnatin jihar Zamfara Yusuf Idris ya fitar a cewa gwamnan jihar Bello Matawalle shine ya tabbatar da hakan a lokacin ganawarsa da tsohon shugaban kasar Najeriya Janar Yakubu Gawan a fadar gwamnati da ke Gusau. Sanarwar ta yi bayanin cewa akasarin bindigogin da 'yan ta'addan ne da kansu da suka tuba suka dawo da su tare kuma da mika su ga hukumomin tsaro gwamnan zamfarande ya yi fatan tsohon shugaban kasa jan yakubu gawan zai amfani da basirarsa na zama tsohon shugaban kasa kuma tsohon soja wajen dawo da tsaro a jihar ta zamfara sai kuma jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa mutane da dama ne aka bayyana cewa sun rasa rayukansu yayin da wasu goma sha shida suka ɓace a lokacin da wani kwale kwale ya kife a jihar lagos Hatsarin wanda ya auku a yammacin ranar Asabar. Jirgin ya tashi ne daga unguwar Ikorodu akan sa ta zuwa unguwar Aja tare da fasinjoji akalla 21. Har yanzu dai hukumomin ba da agajin gaggawa na jihar lagos a cewar shugaban shugabanta Femi Oke suna ci gaba da gudanar da bincike tare da fatan gano sauran wayanda suka bace a wannan hatsari. Sai kuma jaridar Daily Post ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar jaridar na cewa yanzu haka dai shugabannin kungiyar ecowas na yammacin afirka da suka kammala taron su a birnin abuja sun amince da sunan eco a matsayin sabon sunan kudin gamayya na kasashen yammacin afirka da ake sa ran fara amfani da shi a watan janairun shekara mai zuwa a lokacin wannan taro shugabannin sun zaɓi sabon shugaban kungiyar ta ecowas wanda shine shugaban kasar jamhuriyar nijar shugaba isu muhammadu wanda ya karbi ragamar shugabancin daga hannun shugaban najeriya muhammadu buhari baban yanci firamare amurka daga lagos za gaida baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika Suya wani Najeriya yana kira ga Buba Galadima. Duk wani abu da kuke sawa a yi shirya zanga-zanga a Katsina ko 'yan jam'iyyar bdp a ce garin shugaban kasa ma an yi zanga-zanga mun shirya ya shirya 'yan adawa ne wani hucin 'yan adawa ne don haka duk abin da kuke yi ku je ku yi dama muna huci na ga malam bahaushe bai tashi shi wa dan uwan shi musulmi zanga-zanga sai shi ne ke mulki mun gani na kasa kudu lokacin da janatan na mulki tsaya da bala'i da musiwa waɗanda ya yi a ƙasarsa a jihar a ƙasar najeriya kowa ya santa kowa ya gani lokacin ana zazzagi ya ne an kashe guda biyu ba wata zanga-zangar da an kai lokacin yan biyafar har yanka mulkin sa ba wani abu wanda sun kwalla a ƙasar nan sai wannan mulki na shugaban ƙasa muhammadu buhari to duk da mai mamaki ba musulmai da ma haka suke idan ɗan uwan suna mulki za su na mai kiyaya da bakin ciki da hasada to duk abin da ku kwalla yan ada ku je ku kwalla in allah da dai makircin ku zai kare a junanku duk abin da ku da yan adawa da wasu bala'i da ake yi da wani na ai suna da hannu da wasu don haka ku da Allah Najeriya dai da yarda Allah sai Buhari kuma Allah ya taimake shi ku ba galabi ma ku ku kare muna wucin ku zai tsuma kanku assalamu alaikum mu gana alaikum musa amerika assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashin Hausa na BOA mai magana Garba Ibrahim Dabar Makaho Azare mace mutum kungiyar Bauchi Bukata Gombe a ina jinjina wa mai girma gwamnan Bauchi eh, eh, sanata salatan bala muhammad kauran bosi allah saka mata da alheri allah ke mace shi akan abubuwan da yake na alheri wallahi wannan bawan allah mu tun da bosi take tun daga zamanin mu ba dairin da ba ba wanda ya mana abin da bawan Allah nan ke mana kuma Allah ke mace shi kamfanin zaki fulawa ya bawa dangote gyara mana domin a ebi dimbin talakawan da ba su da aikin yi hakika bauchi tana da ma'aikata da yawa sun mace yawa amma aka gyara zaki fulawa wallahi tallahi za a ce mace talakawa Allah ke muke kaurin boci Allah ke muke shi Allah ƙara kare mana shi da magana garba Ibrahim Barbuka To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya amman fa a taƙaice. white house henry larry kudlow ya faɗa a jiya lahadi cewa sake tattaunawa tsakanin amurka da china wani babban al'amari ne amma kuma ya ce bai ga alamar cimma yarjejeniya nan da nan tsakanin kasashe guda biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya ba kungiyar taliban da amurka sun ce za su kara kami a kokari da suke yi na kammala shirya daftarin yarjejeniya a zaman su na wannan lokaci a tattaunawar da suke yi da zaman lafiya a kasan qatar idan sun cimma matsaya a kan wato sasantawa a siyasance wurin kawo karshen yaƙi da ake gwabzawa a kasar afghanistan To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi babba makeri da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da injini mana wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri sai anjima.